le régime de sécurité présidentielle au Burkina. Shugaban na Chadi Idris Deby ya ce askarawar rundunar rejima masu gadin fadar shugaban kasar Burkina Faso sojoji ne amma kuma su ma 'ya'yan Burkina Faso ne a matsayina na dan uwansu ina kira gare su kada su mai da eh, hannun eh, agogo baya a tafiyar wannan kasa kuma ba daidai bane su yi garkuwa da al'ummar kasar su su sojoji ne saboda haka abu mafi kyau su eh, ajiye makamai su koma barikin su su sa ido gwamnatin rikon kwaryar kasar ta ci gaba da shirye-shiryen zaben da ake sa ran gudanarwa a ranar 11 ga watan oktoba mai ah, zuwa ah, jamhuriyar nijar na makwabtaka da burkina faso ta iyakarta ta bangaren yamma sabilin haka ne shugaban ƙasa isu muhammadu ya nuna damuwa akan yiwuwar rikicin na burkina faso ya tilasta wa wasu 'yan ƙasar zuwa hijira cikin ƙasar nijar Le Niger est d'autant plus euh, préoccupé que nous avons euh, des menaces sur d'autres frontières. Isu muhammad ya ce muna fata wutar rikicin kasar Burkina Faso ta mutu cikin euh, gaugawa saboda haka muke bukata a saurari bukatun al'ummar Burkina Faso domin a bi ra'ayin talakawan kasar ita kaɗai ce mafitar da za ta baiwa kungiyar ECOWAS hanyar warware kikikakar da ake fuskanta a wannan kasa. servira de fil conducteur à la CEDEAO. Shugabannin biyu Idris Debi na Chadi da Isu Muhammadu na niger mai masaukin baki sun bayyana cewa matsalar Boko Haram ta kusa kawo ƙarshe ganin yadda kungiyar ta galabaita a sakamakon hare-haren da take sha a baya-bayan nan daga sojojin rundunar haɗin gwiwa. Boko Haram ke deja affaibli, je vous donne le rendez-vous après la saison de pluie. Ce ne sera pas une difficulté, je pense, que majeure pour la force mixte multinationale. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.